wasu ma'aikata kenan ke rera taken ƙarfafa gwiwa na ma'aikata a ranar bikin ma'aikata da aka gudanar a tarayyar najeriya naira kusan biliyan uku da rabi ne dai aka ware domin biyan shugaban kasa da mataimakinsa da kuma sauran 'yan majalisu da masu rike da mukaman siyasa a matsayin kudaden sallama daga aiki bayan kasa samun nasarar zaben da ya gabata. ba da sanarwar ware wa'annan makudan biliyoyin naira domin biyan shugaban kasa mai barin gado da kuma mukarabansa ya zo ne a daidai lokacin da ma'aikatan najeriya suka bi sahun sauran ma'aikata a kasashen duniya daban-daban wajen gudanar da bikin ranar ma'aikata na ɗaya ga watan mayu ga dai abin da wasu daga cikin ma'aikatan ke cewa game da albashi ko al'awar ɗin 'yan siyasar najeriya wanda ake cewa ya fi na wasu kasashen da aka yankewa demokradiyya cibi yawa ai sai mu ɗauka kuɗaɗe ne na raya aljihunansu saboda dalilin ma'anan shine duk ɗan majalisar da ka zaɓa ma baka ƙara ganin shi yau mu ɗauka talaka yana da 'yancin da zai bi shi a ofis ɗin shi a abuja to bai da ikon shiga tambayoyin da ka'idojin da zai cika ma ba zai iya cika su lantana ya je ya same shi har ya mika wani koken shi a wurinsa a duk lokacin da aka kalubalanci 'yan siyasa da kukan albashi ko allowance dinsu ya yi yawa dai sukan fake ne da cewa najeriya ƙasa ce mai bin tafarki irin na demokradiyya tsarin kuma da ke da tsadar gudanarwa a don haka na tambayi malam tukura abdulkadir malamin siyasa a jami'ar jihar kaduna ko haka demokradiyya ya gada ba abin da ya haɗa tsarin demokaradiyya da zama na na rayuwa irin wannan dukiyar al'umma ne aka hau ya kai ga a ce har kashi 25 cikin 100 na kasafin kasa a ce 'yan majalisar dattawa da da cije da na tarayya su suke amfani da shi to wannan yana nuna maka irin halin bala'i da ƙasar nan ta fada shi yasa kaga hanyoyi ba za su gyaru ba shi yasa kaga tsaro ba zai wadatu ba harkar gyara ilimi ba zai yiwu ba domin tun da kashi 25 an kashe shi akan mutane da ba su kai mutum 600 ba a cikin mutane miliyan sama da mutum miliyan 160 wannan rashin imani da rashin tausayawa ya kai kololuwa wannan biki na ranar ma'aikata dai ita ce ta ƙarshe da za a gudanar a ƙarƙashin gwamnatin jam'iyyar pdp ta shugaba goodluck ebele jonathan mai barin gado yanzu dai fatan ma'aikatan kamar sauran 'yan najeriya shine na kawo ƙarshen kashin dankali da ake wa ƙaramin ma'aikaci da kuma sauran talakawa da kuma cika alkawuran da gwamnati mai shuɗiya ta ɗauka ba tare da cikawa ba matsalar da kuma gwamnati mai kamawa a ƙarƙashin jagorancin janar muhammadu buhari ke fatan magance shi sai dai kafin nan bisa ga dukkan alamu ma'aikatan za su ci gaba da rera waƙoƙin neman goyon baya da kuma ƙarfafa zukatan ma'aikata 'yan uwansu kamar haka. Victoria, Asaka. Aban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria